ranar Juma'a 18 ga watan Ogis shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Sama da mutum dubu ɗaya ne suka guji rigingimu tsakanin al'umma suka baro ƙauyuka nasu koma bankilari muna ce da ƙarin bayani. al'ummar birnin kunni na kokawa da rashin masara a cewar 'yan kasuwa wannan na da nasaba ne da rage iyakar nijar da nijeriya a rahoton na musamman na wannan maraicen zai kai mu yankin ayir don sanin tarihin algaita da wata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke iyalai 245 sama da mutum dubu kenan su ne suka bar ƙauyukan nasu suka koma bankilare saboda matsalar tsaro a cikin mutanen da suka bar wuraren nasu akwai mata da yara da tilastasa suka bar wuraren nasu don gudun 'yan ta'adda kamar yadda zakariya hamma da ya zo daga bankilaren ya shaida ma isufu ilewat boreyo ay gonda boreyon kay ge beira ay gonda ka yi si beira amma hankan a cikin mutanen nan akwai wanda na sani akwai wanda ban sani ba amma duk abin da ya samu dan uwanka to ya same ka shi yasa na shiga gaban su tun jiya na kai su meri daga nan tare da sebe muka samar musu wurin kwanci nan makarantar boko samar musu tabarmi da abinci kai har yanzu mutane suna zuwa wanda suka kwana garin mu suna da yawa sun fito ne daga tinafaran can wajen kogin isa daga koda koriya har zuwa tumaro kai duk dai bakin isan nan banduna ne suka tafi da dabbobin su. da suka bi su sai a kashe musu wasu mutane to mutane su yi hankali dan wani ya maka laihi sai ka shiga jama'a kai ta kashi wannan nan akwai kowace irin kabila a cikin su kenan ai hankali ai hattara yan Nijar a kula dumi kulno goira hadin ga bore ma haugen da wodi Niger la vraiment bore ma cer haugen da alau amante a cikin daren laraba wayewa alhamishi mutane dauke da makamai ba tantance su ba sun yi awon gaba da dabbobin wasu makiyaya wanda ke kiwo a cikin wani hili da ke karamar da'irar dan kasare a gundumar dogon dutse jami'an jandarmomi da ke yankin sun yi kokarin kwato lahirin dabbobin da wasu motuna guda biyu su biyu da 'yan bata garin suka gudu kuma suka yadda a cikin gudun nasu bandu kaka shugaban da'ira ta dan kasare ya ma aliyu bawa karin bayani ta waya cikin daren jiya bayan a mutanen cikin dazuka nan nan gafsa gadan katsari wata yar da fashi daraja da gare mu iyakar Najeriya sun ka kire mu sun ka ci muna ana nan sun ga motoci fiye da moto goma sun shigo cikin dashin don ka maza mu sai mun kwada ma iskadron da annan in an jima kuma sai wasu sun hakire mu mutanen suna nan suna banye shi da a cikin yar da fashi dashin mutanen iskadron Allah ya sa sun kai zan tahiya don ka da dai tashi mu inda akwai dogon tafki da wanda a hitar nan sai sun ka sun ka iske su da shi da an ka samu halbe-halbe da an yi halbe-halbe da waɗancan da sun kai shi ko ta waɗanda ta ta su karhi sai sun ka gudu sun kai cikin Najeriya tun da kusa ne an samu dai moto biyu kasiya su wannan sabi tak da wasu halasashe nasu wannan tabzahan nan tasu bisashen duka a amso sun ji da an kawar halbe-halbe su bisashe sun girgice sun ka komo sare ko da sahin ga su escadron sun dama sun kwanci cikin dajin da sashi sun kai tattaron bisashen sun kai taba makiyaya sun inda yanzu dai na ta wurin su kowa lahiya loshi. Video Kalangu. A cikin wani rahoto da ta fitar a jiya, kungiyar duniya ta ce maka PAM ta bayyana cewar rikicin siyasar da ƙasar Nijar ke fuskanta na ci gaba da gurɓata makomar ƙasar. Yakokin sirrin samaniya na rihe, ga kuma hukuncen hukuncen su da yawo wanda suka shahi bangaren tattalin arziki. dalilin rike iyakokin kasar da najeriya da kuma kasar benin haka zalika wannan rike iyakokin ya kawo cikas ga shigowar taimakon abinci na kasar niger da ya markaye a kasar togo a cewar rahoton miliyan 71 dalar amurka ne kungiyar ta pam ke da tabbaci a kai don tafiyar da ayyukanta na taimakon abinci a ƙarshen watan Ogista da kuma ƙarshen watan gobe. a yanzu haka dai al'ummar birnin ƙonni na fama da matsalar rashin masara wannan dai wani al'amari ne da 'yan kasuwar basu da busa ba gani ba a cewar dan tallo mallamawa wanda ya lakanta rashin masarar da rike iyakar ƙasar nijar da najeriya ga abin da ya shida ma asuman musa rizika bisa sha'anin masara sai dai a ce allah sauki domin masara yanzu babu ta da kudin ka kana neman ta babu yanzu nan nijar babu ta najeriya babu kwanaki masara ma ana dan samun buhu jika talatin da shida yawancin sadi da wace ilera dubu sittin muka so ta to yanzu kwata kwata babu ta yanzu kenan kaga nan ma iya ta jika da hamsin aka sai shi ta sai ka yi sai mai shago ishirin maka samu masara ba dalili sai dai a ce ga lokaci ne saboda shi wanga abu babu wanda allah ba sani wanga abin zai tawa kenan sai dai mu da. al'amarin mu wajen ubangiji eh, jaraba ce Allah ka mana kuma sai da mu ce ubangiji Allah ka mana sauki na shekara goma sha biyar ban ga matsala ba sai bana tunda masara ko lokacin da ma masara an ce ma war haka ta kama ga ruwa haka zuwa sun tai sai ka iske mun masara jika goma sha biyu sha uku tsadar jika goma sha biyar. tun da yawa shigarin juyin mulki da sojoji suka a ƙasar nijar a birnin yamai da marcin wasu jihohin ƙasa an samu hawa-hawan farashin shinkafar da ake shigowa da ita daga waje ko me ya kawo tsadar wannan shinkafar ga dai amsar da muhammad nuri shugaban kungiyar daidai siyo data yabba gungu muhammad dantane 'Yan mu sun saba kullum da zarar akwai wani al'amari sai su yi amfani da lokacin domin ƙara farashin kayayyaki. Wannan ne yake wakana yanzu haka. Ba don Nijar wai an ce an saka mata takunkumi ba za a ƙara farashin kaya. bai kamata ba. Shinkafa a waɗansu yankuna ta kai jika goma sha biyar, a nan ya mai jika goma sha hudu zuwa jika goma sha hudu da rabi. Ko lokacin da akwai wahala abinci farashin ya daidaita, don me yanzu aka ƙara farashin. Kira da muke da zuwa ga sabbin hukumomi ya kamata ya zama abin da suka fi mayarwa a gabansu. A wayar da kan 'yan kasuwa bisa halin da ake ciki, abin da 'yan kasuwa suke yi bai kyautu ba. Gaskiya ne Nijar babu ƙa'idoji jin farashi amma dai mun san farashin yadda yake. A ƙaramar da'ira ta gazar da ke gundumar ballai yara a cewar wasu manoma damunar ta bana na tafiyar hawainiya. Rashin saukar ruwan yadda ya kamata a cikin wasu ƙauyuka ya sa wasu manoma fargaba kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana ma Hassan Mumune. wallahi damuna da farko dai muna iya cewa alhamdulillah amma kwanan nan akwai rashin ruwa saboda da rana idan ka shiga cikin gona to sai ka ta ɓaci shuka tana buƙatar ruwa hatsi da wake duka suna da kishirwa muna son ruwa sosai damana tun somawarta ta soma tangarɗa don ko wasu wuraren sun yi shuka wasu ba su yi ba kuma har yanzu akwai waɗanda ba su yi shukar ba amma mu yankinmu na nan gazar, ko ina an yi shuka wani wuri hatsi ya soma zangarniya da ɗiya wani wuri kuma ya soma kashe baki wasu wurin kuma ya fidda kara babbar matsalar da ita ce rashin ruwan wanda ke tsorata mutane wallahi tafiyar damunan shekarar bana akwai rashin ruwa saboda idan ka yi shuka tana mutuwa amma da a ce lokacin farko da ruwan suka fara da sun miƙe ne da sai dai mu ce alhamdulillah don kai dai ga bori bayan an kwashe sati uku da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar Nijar cewa da ranar 26 ga watan da ya shige tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu wato ya yi wani furici a cikin wata hira da ya yi da jaridar John Africa a fitowarta ta je 17 ga watan Agusta. Duk da dai jita-jitar da ake yi na cewar yana da hannu a cikin juyin mulkin da sojojin suka gudanar ya yi watsi da hakan inda ya ce karya ce a mishi. shugaba tsohon shugaba Muhammad Isufu ya tabbatar da cewa yana zantawa kai a kai da Muhammad Bazum sannan kuma ya bukaci da sojoji su sake shi kuma a sake dawo da mulkin demokradiyya sai dai a bangaren batun na juyin mulki tsohon shugaba Isufu ya nuna rashin jin daɗin shi amma kuma bai bayyana a zahiri ba. Bakin haurin nahiyar Afirka da suke cikin gungun yawo da dama ne suke na jibgi a Agadas. wasu daga cikinsu na son zuwa turai wasu kuma sun dawo ne daga kasashen larabawa a cewar sajiyo jallo wakilin bakin hauren da ke agadas ya yi kira ga kungiyar su da yawo da sassauta musu kan zirga zirgarsu kamar yadda ya shaida ma musamman Duka bakin haure da suka zo nan suna cikin yankin kasashen Afirka ta yamma Yawo. Yanzu tare da rufe iyakoki abin ya ba su wahala. Saboda a yau idan mutum yana so ya tsallaka iyaka babbar matsala ce ga 'yan uwanmu. Akwai da yawan bakin haure da aka tsaida da suke so su zo Nijar. Akwai kuma waɗanda aka tsaida a nan Nijar. Saboda a hali yanzu ko a cibiyar OEM komai ya tsaya cik tare da matakin Yawo. Don haka muke mika kira kira ga wakilin yawo ya taimaka a buɗe iyakoki da zaka 'yan uwanmu suna cikin wahala sosai. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kuraru cewa da CECR ta yi wata ganawa da 'yan jarida masu yaren cikin gida. Ma'anar wannan ganawar ita ce ba ƙungiyar damar isar da wasu bayyanai zuwa ga al'umma musamman ma waɗanda ba su yi boko ba wanda suka haɗa da waɗanda matsalar rashin tsaro ta shafa ko kuma makamancin hakan. ronalda of shugaban tawagar ta icr ya ma alamin washar karin haske Manufar wannan haɗuwarmu da 'yan jarida shine gabatar musu ayyukan da ƙungiyar sai isar take yi da abokanin hulɗarta kura rouge ta ƙasar Nijar da kurasan rouge zuwa ga al'umma da rigingimu ya rutsa da su abin da ya shafi taimaka musu da kare rayukansu da mutuncinsu. Muna aiki tare da waɗansu tawagogi a wurare uku difa, da da tawa a yankunan da akwai al'umma da rigingimu suka shafa muna dafa musu da abinci da kayayyaki domin dafa musu saboda halin da suke ciki. Muna taimaka musu samu wata sabon rayuwa tare da sabon shirinmu. A yanzu sai rahoton na musamman. algaita wani abun kiɗi ne da ake amfani da shi a cikin manyan shagulgula musamman ma a masarauta kuma ba kowa ba ne ke busa algaita sai wanda aka wakilta a gargajiyance adamu jibbo mai likanin usman algaita mai busa algaita na musamman a masarautar agadas ya ma asuman abubakar fashin baki kan tarihin na algaita ita algaita da asalinta daga laraba ta fito ta shigo barno daga barno ta shigo kasashen afirka da kai hatta kawo ya gare mu kan isilinta algaita uwayen mu sun koya mana kuma ta zo gare mu gashi nan ita wannan algaita ke da incin yawa sai to ita dai wannan algaita wanda ya kamata ta shiga hannun shi sai wanda aka koya ma dan wanda ba a koya ma algaita ba ko ta shiga hannun shi ba iyata ba kamar kayan kada-kada ba ne haka na su ganga su wani abu wani yana iya ɗauka ya je ya rika ya buga algita ba haka nan take ba algita an ka ga mutum yana yin ta to tabbata an koya mashi ta amma in ba a koya mashi ta ba algita ba ta ɗauka gare shi ba yiwuwa mai gadon da ake koko yana iya tashi yau kawai ce zani wasa da muhimman dai ya zama ne dai ka gaje ta kuma ko baka gaje algaita ba in dai ka tsaya an koya maka ita kana iya kai ta amma fa sai an koya maka ita sai an mata biyayya kamar an baka yi biyayya ba ba za ka iya ta ba amma in ka yi biyayya ga bisa wanda zai koya maka ita amma kuma ita ma kuma ha cijawa ce ta Allah algaita dan sai a sa mutane ba ɗaya ba ba biyu ba da ket a samu guda wanda zai wuce yi ta ita algaita dawa dawa ake buga mai to algaita dai ta wanda ya kamata da muhimmanta a buga mushi sarki dan kaga in ina yin algaita in na ga sarki gaskiya zaka ji dubba ba tunanin wata algata wani wuri in ba an busa ma sarki wannan algata ba kuma ba ni shakka ni in na gani yana zamani ina mushi algata daga sarki dan sarki kuma sai mai bukatar ta wanda zai bada kuɗi ko ko da wanda kawai ya kamata a buga mishi ba wanda zai bada kuɗi ba kamar ni yanzu zamana nan wurin ga ko mun kuɗin ka in baka bukace ni ba ba ni zuwa maka algaita in ka bukace ni a wurin aure ko a wurin suna kace in zo maka algaita ko baka da kuɗi ko baka da kuɗi sai in je maka algaita in tawaga algaita dami dami ake wanga na ciki ice ne kuma makera su suke yi shi kuma aka ida ta ana rufe ta da fata ta sa sa shi ma gawurtaccen sa wanda yake babba za a samu a fudda wutse shi a su da sahen shi sai a jika sahen in ya jika sai a sa a kara mata karshe wannan fudodi mu ne muke sai mun auna fuda fudi ce haka nan dai aka gwada mana to wannan in aka yi su algata ta yi duka da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin kuna iya sake sauraron su a kan lamba uku biyu biyar kyauta ta layin airtel ko kuma kan shafin studio kalangu akan manhaja ta play store. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store